Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 23 ga watan Satumba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga Ibrahim da kanin labarai. To balle dubban 'yan Mali sun yi zanga-zanga kan tituna a birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai daga Faransa. Barazana mafi girma da Amurka da sauran kasashen yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. Ka iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan. shugaban amurka joe biden da shugaban faransa emmanuel macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a turai da zumar ɗinki barakar da ta faru tsakaninsu kan wani gagarumin cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa kanin labaran kenan Yayin da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da muhawara a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na Amurka. ya ce sama da 'yan afirka miliyan 30 ne suka fada a cikin tsananin talauci a shekarar 2020 lallai tasirin annobar covid-19 akan afirka ya yi matukar buni a najeriya rashin mai da hankali kan shawo kan matsalolin tsaro da ya addabi wasu yankunan kasar ya fara haifar da daukar doka a hannu inda wasu fusatattun matasa a jihar Sokoto suka kona gidajen wasu manyan jami'an gwamnatin jihar. Tana kuna yanzu abin da ake mai ba da labarin kasa ya faru. In ka ka diwa rahotanni na da rubuta ma gwamnatin jihar shekara takwas tun ina jan abin ta he muna gani ne duk komi an kai sai na faɗi shi cewa an kai iyaka ta ba da labari wanda kansa shi ne girma. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Dubban 'yan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da ƙasar ta samu 'yancin kai daga Faransa. masu zanga-zangar waɗanda aka sari ke adawa da abin da suka kira shiga shira ba shanun ƙasashen waje sun yi macin nuna goyon bayansu ga sojoji yayin da shugaban mali na wucin gadi kanar asmi gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na ƙasar rasha mai suna wakna a tsawon makon da ya gabata kasar faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin mali da rasha ta samar da sojojin haya wajen dubu daya wannan zaɓin zai zama ware kai a cewar ministan tsaron faransa florence pali yayin ziyarar da ta kai mali ranar litini. barazana mafi girma da amurka da sauran yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar amurka daga afghanistan ka iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta isis shiyar afghanistan ba daga alka'ida ba duk da daɗaɗɗiyar alakar da ke tsakanin alka'idar da taliban babbar jami'ar yaƙi da ta'addanci ta amurka ta gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya laraba cewa a yayin da duka kungiyoyin ta'addancin biyu sun mai da hankali ne kan yadda za su wanzu a yankuna idan ana maganar kungiya mai alaka da isis ko isis khorasan al'amarin ya maɗar haka damuwa ta takamaimiya ce kan isis khorasan da kuma yadda ta samu kwarin gwiwa bayan harin ranar 16 ga watan agusta abinda daraktar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa christian Abizade. ta faɗi yayin wani zama na sauraron ba'asi kan irin barazanar da amurka ke fuskanta kenan shugaban amurka joe biden da shugaban faransa emmanuel macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a turai bayan tattaunawa ta waya da suka yi jiya laraba da zammar kwantar da hankalin juna biyo bayan takaddama kan wani babban cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa. a wani bayanin da fadar shugaban amurka ta white house ta yi bayan tattaunawar ta waya ta nuna alamar yin da na sani game da yadda aka yi wannan yarjejeniyar ciniki inda amurka da Birtaniya za su sayar ma kasar australia jiragen ƙarƙashin ruwa guda takwas masu amfani da ƙarfin nukiliya wannan ya sa kasar ta australia ta yi watsi da yarjejeniyar da ta cimma da faransa a shekara ta 2016 ta siyo jiragen ƙarƙashin ruwa goma sha biyu masu amfani da mai da lantarki a kan dala biliyan 66 daga wani kamfani wanda gwamnatin faransa ke da hannun jari ciki shugabannin biyu sun amince cewa da a ce an yi tuntuɓa a bayyane tsakanin ƙawayen ƙasashen da abin ya shafa dukkan abubuwan da faransa da sauran ƙawayenmu na turai ke muradi da al'amarin ya fi haka kyautatuwa a cewar fadar ta white house a wata takardar bayani To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76 a nan Amurka. Shugabannin kasashen duniya na ci gaba da bada jawabi a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri yake halartar taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana daga New York. Shugabannin ƙasashen Afirka da dama ne suka yi jawabi a rana ta biyu a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai bayanansu sun fi mai da hankali ne akan batun coronavirus da batun raba rigakafin annobar tsakanin kasashe shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya ce ya kamata batun raba rigakafin covid-19 daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaki da annobar zai fi mai da hankali kafin duniya ta yi nasara a wannan yaki da covid-19 shi ko shugaban ghana na na ado dankwa a akufa ado ya bayyana yadda annobar covid-19 ta yi wa tattalin arzikin afirka illa more than 30 extreme poverty in ya ce sama da 'yan afirka miliyan 30 ne suka fada cikin tsananin talauci a shekarar 2020 kana wasu miliyan 40 kuma ka iya fadawa cikin talaucin lallai tasirin cutar a kan afirka ya yi matukar muni 103 million african jobs have been lost ayyukan yi miliyan ɗari ne aka yi asararsa a afirka ya ce mafita ɗaya ita ce yi wa kimanin kashi saba'in cikin ɗari na al'umma afirka rigakafi cikin ɗan lokaci kamar yadda aka yi a wasu wurare na duniya hakan zai taimaka ainihin baicin babban taron majalisar ɗinkin duniya akwai taruka da dama kuma da ake gudanarwa inda wasu manyan jami'an gwamnatocin kasashe ke yi domin kai masu saka jari a su. gwamnan jihar zamfara bello mutawalle shi ma ya yi kokarin kasa hajarsa domin samun masu zuba jari zuwa jiharsa sai dai ya fara mana bayani ne da karyata rahotanni da ke cewa ya shigo nan amurka ne saboda matarsa ta haihu an yi magana atlanta yanzu wani gari muke muna new york ko saboda haka magana ce ta 'yan siyasa kuma wannan ai in ka bi a matsayinka na shugaba ba za ka in ka ce sai ka ma abin da mutane ke faɗa ba za ka zo ka yi aikin da za ka yi sannan kuma a matsayina na gwamna shi ke nan babu abin da zan tayar da ɗoma jiha sai in koma jiha in zamna ai babu wanda zai yi wannan sannan gwamnan nawa annan gwamnan sokoto ya zo gwamnan ikita ya zo na plateau ya zo na neja ya zo mutane da yawa sun zo gwamnoni sun zo so ni shi ke nan don daidai ina jin tsoron ka a ce in zo ka yanzu so wannan kai tabbatun su wasu ne ke ba su kuɗi suna faɗan wannan kuma wannan ba zai taɓa <laughs> razan da ni ba. Menene babban dalilin da wannan ziyara da kai a New York? Eh, ka san abin da kawo mu. mun zo wannan taro na united nations assembly kuma kaga mun ta mitin da different group da sauransu gobe ma muna da mitin da za mu yi da ita deputy secretary general wadda 'yan najeriya ce wanda kuma dukuna su ne sannan kuma kaga da muka ta side meeting na yadda za mu da mu samu inda za shigo jihohinmu da kuma harkar tsaro yadda za a taimaka mana akan mu na shugabanni ya za a taimaka mana mu samu abubuwa na za su kawo mana tsaro a ƙasarmu ta najeriya da kuma jiha ta ta zamfara to mutanen da kuke ganawa da su akan wannan bukatun ya kake ganin amsawar da suke Eh, suna amsa alhamdulillah domin ah, mai mitin da wasu ma waɗanda suna kokarin ya za a yi su shigo jihar zamfara domin samun ah, abubuwa na albarkatun kasa wato mineral resources kenan wanda kuma akwai ma masu kamfanin tesla da muka yi zama da su motar nan da ba ta aiki da man fetur tana aiki da wuta akwai abin da suke nema a zamfara kuma ah, suna neman mu ba su invitation kuma za mu ba su invitation za su zo zamfara su gani akwai kuma sauran shugabannin afirka da dama da za su yi jawabansu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ciki har da shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari baba ya Maƙeri makeri sashen hausa da muryar amurka daga birnin new york a nan amurka a gaida baba yakub makeri ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu To ba balle Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya gana da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Laraba. A ginin majalisar na Capitol a matsayin wani bangare na yada zango da yake yi a birnin Washington DC. Da farko Johnson ya gana da wasu 'yan majalisar dattawa a ranar. Firaministan na Burtaniya ya gana ranar Talata da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House a matsayin wani bangare na yada zango a birnin Washington ɗin. a bayan fagen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ake yi a birnin new york yayin ɗaukar hotuna da manema labarai pelosi ta bayyana cewa ta ma gana da johnson a makon jiya a london lokacin taron g7 ta yaba da ɗaukar nauyin taro kan ɗumamar yanayi da johnson ya yi wanda za a yi a glasgow scotland daga ranar ɗaya zuwa sha biyu na watan nuwamba. jiya laraba amurka ta fara ƙara azama wajen mayar da bakin hauren kasar haiti zuwa su da take yi ta jiragen sama daga jihar texas duk da yake kuma ana barin wasu dubban 'yan kasar haiti suna shiga amurkar bisa sharaɗin cewa za su gabatar da kansu a ofishin tantance batutuwan baki masu shigowa cikin kwanaki sittin. nan take dai ba a san ko me yasa jami'an na amurka ke mayar da wasu daga cikin 'yan heti zuwa kasarsu ba a yayin da kuma ake ma wasu su rajista ana kuma kyale su akalla na tsawon makonni don su zauna a amurka yan haiti kimanin dubu goma sha hudu ne dai suka kwararo daga mexico zuwa del rio da ke kan iyaka a jihar texas dubban 'yan kasar haiti ne dai aka bar su suka shiga amurka a 'yan kwanakin nan bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na ap wanda ɗori ne kan rahoton muryar amurka na shekaran jiya talata mai cewa an saki ɗaruruwansu. A ƙarshe wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata mota mai ɗauke da wani babban hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cewar rundunar 'yan sandan ƙasar. Zelensky wanda yanzu haka ke birnin New York na nan Amurka wurin taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa za a maida abin da ya kira ga gagarumin martani ga abin da wani babban jami'in gwamnati ya kira yunkuri na kisar gilla ga mai baiwa shugaban kasa shawara sargi shafir yayin da babban jami'in ke cewa mai yiwuwa harin wani sako ne ga zelensky kansa wani hadamin kuma na shugaban kasa mai kailo podeliak ya ce harin wani martani ne kan wani yunkuri na takaita tasirin masu faɗa aji a ƙasar Zelensky ya ci zaben shugaban ƙasa ne bayan da ya yi alkawarin yin fito na fito da masu faɗa a ji a ƙasar da kuma almundahana. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rashin yin azama da magance matsalolin rashin tsaro na ci gaba da haifar da wasu matsaloli na daban waɗanda su ma idan ba a kula ba kan iya zama wata babbar barazana nan gaba abin da ke nuna hakan shine yadda al'ummomi ke ɗaukar doka a hannunsu da sunan an tunzura su akan rashin tsaro kamar yadda aka kona gidajen wasu jami'an gwamnati a jihar Sokoto Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Da daɗewa wasu jama'a ke ganin cewa tura ta kai bango akan matsalolin rashin tsaro a Najeriya domin al'ummomi na ci gaba da yankewa kansu hukunci akan abin da suke ganin yinsa kan huce haushin da suke da shi akan matsalar. irin haka ne yake faruwa a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda wasatattun mutane suka afkawa gidajen kwamishinan tsaro kanal garba moyi isa da na sarkin gobir na isa da ke garin na isa da yake waɗanda ake tuma da hannu ga afkawa gidajen suna hannun jami'an tsaro na tuntuɓi wani ɗan garin na isa kuma shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashar altine guyawa ko me yake gani ke yan giza matasa yin hakan yana da alaka da irin hushi wanda talakawan wannan yanki suka yi game da ainihin shugabanninsu na karamin hukumar mulki na isa da ganin cewa ainihin kalawan nan ɗan bindiga na nesa gare su an waye gari ya mako kusa gare su bayan gari kuma shina musu ɗaukar ɗaiɗai kuma babu wani yunkuri wanda suka domin kare al'ummarsu. rundunar 'yan sanda ta najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin. muna nan muna ta bincike a kai sannan kuma mun riga mun making arrest kuma wayanda suka aiwatar da wannan abu an san su yanzu haka ana kan kama su ɗaya bayan ɗaya. na samu zantawa da sarkin gobir na isa nasiru ahmad na biyu wanda aka bubbuge fadarsa to an ma sun yi sun gauciya ba mu yi ba ba mu yi kokari ba ga tsaron su ko wani abu ubangiji ya sani allah ya sani a shekara ta na sha uku na nufi cikin ta sha hudu ina mulkin su amma mutum guda ba zai kwace ga wanda sarkin gobir zalunta naira goma to wanda ba zalunce ko ku da adda kuɗi zan cikin gari sai in yi muku zalunci in sa hannu ta wani abu wanda. yake na haramci na wanda yake ba mai kyawu ba ba na fatan haka na kuma ma in ka duba ba na so ai sarakuna yanzu abin da ake in ba da labarin kasa ya faru in ka je ka duba rahotanni na da na kuta ma gwamnatin jiha shekara takwas tun ina jan abin ga tahi muna gani ne duk komi an kai sai na haɗe shi cewa an kai iyaka ta in ba da labari wanda kan salama shi ne girma har wa yau na tuntuɓi kwamishinan tsaro wanda aka kona gidajensa biyu amma ya ce ba zai maganta ba saboda 'yan sanda na bincike a kan batun amma wasu bayanai da na samu daga ɓangaren sa sun zargi shugaban karamar hukumar mulkin isa da turawa a afkawa gidajen saboda an kama motarsa ta ofis a zamfara ana kaiwa 'yan bindiga abinci da wasu kayayyaki da ita shine yake so ya huce haushi akan kwamishinan na kuma tuntubi shugaban karamar hukumar abubakar yusuf dan ali akan wannan zargin da ake masa a matsayina na shugaba wanda an ba jagorancin jama'a wanda ya bani wannan dama shina nan ba shi kwana ba ya an gaji kuma shi ba zalunci ya kai ba kuma zai tabbatar da gaskiya tabbas zanga-zanga da ta faru a isa ina cikin garin isa an kai ta amma ba san an yi ta ba kawo na a cewa sanadiyar an ce an kawo motata tana kai abinci wani wuri ga 'yan ta'adda bayan ni ina yaƙi da 'yan ta'adda ga to yanzu wannan ya zama wani cin mutunci da cin zarafi zuwa gare ni kuma ni ba da haufi wanda sun kai abin ga cikin ikon Allah sun zo sun haɗu cewa su sun ka shirya abinsu kuma ga manufarsu amma ta gari sun shigo sun yi musu abin da ba daidai ba. masu sharhi akan lamarin yau da kullum da yana ganin cewa sakacin hukumomi akan tsaro shine yasa karamar magana ta zama babba har jama'a na nema wa kansu mafita muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. a gaida muhammad nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci ashirin da kuma da 31 a jamhuriyar niger kuma Za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi zamantakewar iyali da nufin ganin irin darasin da za a koya daga abin da ya faru da matashiyar da aka yi wa aure tana da shekaru goma sha uku lamarin da ya kai ga rasa rai. Yau ma muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'az ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kai komo musamman kan al'amuran da suka shafi iyali da dr musa abdullahi sufi na gidauniyar aa gwarzo da ke ayyukan lafiya da jin kan al'umma sai kuma malam mustapha muhammad dandumi wanda ke koyarwa kan al'amuran da suka shafi rayuwar musulmi ga jagoran tattaunawar mahmud ibrahim kwari Dakta Musa Abdullahi Sufi kuna eh, mu'amala ta harkokin iyalin nan yanayin irin wannan ya kuke cin karasa misali. To alhamdulillah to shi dai ka san ɗabi'ar ɗan adam yana san kyautatawa sannan yana tarbiyya da tasiri akan kowane ɗan adam su haka zalika yara da suke tasowa tarbiyya tana tasiri akan su wurin yin abubuwan da za su yi a rayuwarsu amma kuma shekaru su ma suna da tasiri irin nasu so mu abin da ke kallo idan aka yi magana akan aure na wuri ko aure auren dole ko makamancin wannan da suke faɗa abu ne da watakila yadda yake ma a zamanin da yanzu labarin ya sha bambam saboda al'amura na wasu yaran tun suna ƙanana suna so su zama sun yi karatu suna so su zama likitoci suna so su zama malaman makaranta wani abu da suke kallo a rayuwarsu da suke so su ba wa tallafin kansu a rayuwa to abu na farko shine duk sanda aka samu targado a irin wannan kuma ya hada da watakila tarbiyyar da su yaran za su samu ah, ba a same ta yadda ya kamata ba to fa suka samu kansa irin wannan ga yarinta to komai na iya faruwa so shi sa muke kallon rawar da iyaye suke takawa kwarai da gaske wurin tarbiyyar yara tun suna kanana ya kamata yara tun suna shekara goma su rika bambance da ba daidai ba sannan iyaye kuma su kasance wurin shiga gaba wurin fahimtar abin da 'ya'yan suke so da wanda ba sa so musamman wurin ɗora su da fayyace musu ga inda shi sa ko a fina-finai na turai duk wani fim da za ga an saki na bature sai an saka maka ga dan shekara kaza zai kalle shi ko kuma dan shekara kaza ban da shi a ciki duk mai ake nuna maka cewa wannan abun iyaye masu saka lura so abin da muka gano gaskiyar magana shine yawanci yaran nan da ake musu irin wannan a wannan zamani na aure abin ma da yake fara kawo ta'azzara abin da ke ciki shine suna samun kansa kamar a matsayin waɗanda aka yi musu fyaɗe a daren farko na haɗuwarsu wasu daga cikin mazan da suka fi su girma suka same suna ganin su ƙanana suka ƙoƙari farkon haɗuwar nan sai an yi ta ƙarfin bala'i a zo a yi to idan da tsanar da abin da ba sa so ne aka yi musu to wannan kaɗai yana iya tazara abin ya ƙaru da kashi ɗari saboda wannan abin da aka yi musu da basu tunanin sa ba saba da shi ma aka yi musu kaga dama akwai rashin san a farko saboda yaro shi wani sa'in a lokacin wannan shekarun yan tsana ta fi masa ka ce za ka haɗa shi da wani mutum ɗan adam a matsayin soyayya saboda ita suke wasa da ita suna wannan so abin da muka a nan shine tasirin saboda tunanin karfin zuciyarsu da kuma abubuwan da suke ji na labarai na soyayya da sauran abubuwa kila in ma sun yi wannan tunanin kenan amma da yaran ta tunana so don haka ah, inda ake sakin layin kuma gaba ɗaya ma shine mashawarta idan misali iyaye sun ce ga abin da za su idan su ya rufe saboda wani dalili to ya kamata a ce daga cikin yan uwa ko makwabta su ma su ba da gudunmuwa wurin fitowa da su waɗannan iyaye nuna musu cewa ga abin da ke saboda yarinya da muke magana a kan tanzu shekara sha uku a wannan zamanin magana fa da ake jikinta ma bai kwarin da za ta ɗauki juna biyu ba saboda kila irin matan da ake da su a da da suke da juriya da kunya da yanzu na yanzu fa ba iri ɗaya bane saboda zamanin ma ya sha bamban su yi duk wasu abubuwa da suke da an yi su ba wani wannan da ai sanda muna yara ko mu kanmu ai ba za ka iya tsayawa abokin baban ka ganshi anya ba kai sama ka wuce ba sai ka durkusa har ƙasa amma yanzu sai ga wasu ma a zamanin nan ɗaga abokin baban sanu za su wuce su ma'ana rayuwar gaba ɗaya ta canza su don haka su ma mutane abubuwan dole sai an ƙara zurfafa nazari a gane a ina matsalar take sannan a gane ya za a gyara ta amma dai mafi ala a rika tabbatar da cewa hankalin nan ya tabbata kamar da duniya ta itifaki cewa akwai shekarun da ake ganin an fara mallakar hankali amma dai kamar da na ce wannan tarbiyya tana da muhimmanci kwarai. Um, barista ɗazumin yi maganar uh, hurumi da doka ta baiwa gwamna ya yi wannan afuwa doka mai ta ce ne game da hakkin iyalai ko kuma dangin mijin rahama da ta yi sanadiyar mutuwarsa to idan kana wannan maganar shi laifin nan dama ba fa su aka yi wa ba su wannan dangi hmm. ƙasa aka yi wa shi yasa ko a wajen gabatar da ƙara ba za ka taba ji an kira ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani waye nasa ba sai dai a ce state versus rahama saboda haka ƙasa aka yi wannan laifin ƙasa ce mai ikon yi mai ikon bari hukuma aka yi wa hukuman nan ita za a ce ita ce take kara saboda an taɓa haƙƙin ɗanta kuma haƙƙin ya sallada a kanta ta kare shi saboda haka komai nata ne ita ce mai ikon yafiya ita ce kuma mai ikon cewa tana da haƙƙin da za ta bi wannan dama jinin ɗanta a gaban kotu shi sa za ka ji ana akwai non-compoundable offenses akwai compoundable compoundable su ne waɗanda ake iya maslaha a ce a yi sulhu a yafi amma in ka ji an kira non-compoundable to shi ne wanda ba a yafe shi ko ka ce ka yafe ko baka yafe ba dama haƙƙin nan ba naka ba ne amma akwai yanayi kuma da ita kanta hukumar in za ta irin wannan afuwar ta kalli dangi ta kan kalle su a yi maslaha da su ta bangaren raɗaɗin da suke ji na rashin dan uwansu a yi musu dan wani ihsani ko kuma a dan basu wani abu misali in yana da iyali ko yana da yara to sai a duba wannan bangaren shi ya mutu bai bar kowa ba sai danginsa nakan yi takaici kwarai da gaske idan cases irin haka sun taso ko a fyaɗe ko a irin wannan a dinga haƙƙi amma su dangin zaka ga haƙƙin nan wani abin duniya suke kalla harka ce ta kaman a ɗau wani kuɗi a basu su rage wani raɗaɗi kuɗi suke kalla shi suka fi ɗauka a haƙƙin ba haƙƙin a ce an yi mutum shari'a an kai shi hukunci ya hau kansa ya je ya cinye sarkarsa ya zama abin kallo darasi ga al'umma ba mm. ba shi ya dame su ba so gaskiya haƙƙin ba nasu ba ne na hukuma ne hukuma ce kuma ta yi abin da ta ga ya dace akan wannan yarinyar mm. saboda ɗan shekara sha uku yanzu yake tasowa karfakan Lahu a mahanga ta shari'a musulunci su iyayen mijin rahama da aka shi akwai wani haki da za su iya da'awarsa ko kuma da ya kamata a ce tun da zance ake na hukuma ta dau mataki akwai wani haki da ya kamata a ce hukuma ta kalle su misali to a ka'ida ta addinin musulunci farko dai a musulunci ba a da damar yafe laifi sai dai in bai je wajen alkali ba in dai laifi ya je wajen alkali saboda ita shari'a ba ta saba ci a musulunci saboda haka in ya je wajen alkali ba a da damar yafe shi sai an yi hukunci hukuncin kuma akwai zaɓi yanzu kaddara ita wannan yarinya ko a ɗauki abin da ta aikata kuskure kaɗa ukiya ko a ɗauke shi amt ganganci ko a ɗauke shi wani abu da ake cewa shi shubuhra amt mai kama da ganganci to amma akar makallawo maganar da ake yi eh, kamar akwai karancin eh, shekaru kuma mm. ana ganin shekarun shekarunta ba su kai mizanin da ake abin da ake hausa ke ce alkalimi ya hau kanta to wannan shi yasa ake cewa yara wajibi ne a sanar da su ilimin addini kafin balaga domin kafin balagar ta zo ma sun sani kuma wace ce balagar ma malamai da dama ba su tsaya a kan adadin shekaru cewa shekara goma sha takwas ba akwai waɗanda suke ganin bai kai shekara sha takwas ba akwai waɗansu sun ce sha biyar ne ma akwai waɗanda suke ganin kawai in dai balaga aka yi magana kamar mace yaushe ta fara al'ada yanzu daga shekara tara ma suna yin al'ada to in ko shi ne balaga to shekara goma sha uku sun balaga akwai wanda matan sun sani akwai wanda zaka ga shekara goma mata fara al'ada ya danganta da ya take ciki daɗin da take sha ko wahalar da take sha da kuma yanayin halitta da yanayin halitta da take jikinta sai ka ga a shekara goma sha biyu sha uku in ko ita ce balaga ɗan shekara goma sha uku ya isa hukunci in ko ba ita ce balaga ba adadin shekaru ake yi to a dai ka'ida kowa ya yi kisa dangi sai sun biya ko sai an yafi musu Kafin nan a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Mustapha Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da jimbe Hamza da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri. Kai su ne duniya, su ne daɗin. To madalla a gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice. Dubban 'yan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai daga Faransa. Masu zanga-zangar waɗanda akasari ke adawa da abin da suka kira shiga shira ba shanun ƙasashen waje sun yi macin nuna goyon bayansu ga sojoji yayin da shugaban Mali na wucin gadi kanar Asimi Gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na kasar rasha mai suna wakna a tsawon makon da ya gabata kasar faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin mali da rasha ta samar da sojojin haya wajen dubu daya To masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.